ashe za mu gana ashe za mu ga juna littafi na sittin da bakwai dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugaban mu annabin mu annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta daidai madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin ashe za mu ga juna A littafin da gabata idan masu saurare ba su manta ba mun dakata ne daidai inda shafa bayan ta yi you made a great mistake Zoya. Kin san wannan abin da kika aikata zai iya kawo hargitsi ko? Kin san ba za a ba uzuri ba ko kaɗan? Daga ke har shi za ku yi da na sanin wannan rashin biyayyar. Abi will make you pay for it. A littafin da gabata idan ba ku saurara ba ai. Idan ba ku manta ba kun saurara yadda ya kamata a wurin ne muka dakata. wato na ce muku ku biyo ne kawai ba tare da kun ba ma kanku wahala ba muna tare da ɗayan ko To yanzu ma mu ci gaba da saurara kawai kai tsaye. Ya su dai, ka kai ta ɗaki ni bari ma in bi bayan Salim, ina tsoron ya yi tuƙi a irin wannan ɓacin ran da yake ciki. Haka kuwa aka yi ACP Jawan ya bi bayan Salim da gudu-gudu, CG Sudais kuma ya ɗauke ta cak don yadda ma take kuka jikinta har rawa yake ba za ta yi tafiyan arziki ba, hakan ya sa ya ɗaga ta ya nufi downstairs da ita. Hakan ya daɗe da shigowar su Ammu da umma cikin gidan sun dawo daga CC Star. An ce ta yi saurin isowa wajensu tana tambayar sa me ya same ta. Bai ce mata komai ba ya nufi fat ɗin umman su da ita ya kai ta bedroom sannan ya fice bayan ta kwanta. Girgiza kai kawai ya fita yana tausaya musu domin ya san sai sun yi dana sanin wannan ɗanyen hukunci da suka yanke. Ko da ya zo fita ya kuma cin karo da su suna shigowa fuska a haɗe umma ta tambaye shi. Kai me yake damunta na ganta haka? Sun samu saɓani da Salim ne ta buƙaci saki shi kuma ya sake ta fi kirji tai tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya sake ta dai lalle zoya akwai yar iskan yarinya wato ni ban isa da ita ba kenan ko bai kuma bi ta kansu ba dan ya san ko ya tsaya magana ma umma tsab za ta haɗa sa da zoya ɗin ta yi musu zagin ƙare dangi tunaninsa ɗaya in sagar ya dawo ya ji wannan labarin abun da zai kasance domin dai dukkaninsu auren ƙannin junansa suke yi shi kaɗai ne ma bai auri 'yar gida ba ya auri asmita ko da ya zo falo ya samu Amina na rubutu na rubuta list ɗin alamu dai za a je kasuwa ne siyayya jiki ba karfi ya samu guri ya zauna a kusa da ita kafin ya ɗaura kansa akan kafaɗarta don rabon shi da ita tun safe lokacin da ta shigo ta same shi umaisha ta fice da sauri bai kuma saka ta idanuwa ba ko da ta ga haka ta san yana cikin damuwa hakan yasa ta dago tana kallon fuskarsa nan ta fahimci akwai abin da ke faruwa domin ko uwarsu umma da ta haife su ba ta kai ta gane yanayin da suke ciki na damuwa ba cikin kulawa ta ce sures menene abin da yake faruwa na ganka a haka lafiya da ko sai da ya numfasa kana ya ce Salim ya saki Zoya what saki dai when and how menene abin da ta masa Salim da hankali kuwa yana da hankali kuwa and where is he now inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin lokaci ɗaya hankalinta ya tashi ne yasa ta riƙe hannu ya riƙe hannuwanta amma kar ki tayar da hankalinki please duk wannan abun da yake faruwa laifin Zoe ce domin kuwa ita ce ta nan ya kwashe duk abun da ya sani tun daga lokacin da ta je ta samu umma akan maganar Salim sai ya sake ta har abin da ya faru yau kaf ya faɗa mata ko komai jinjina kai kawai ta yi ranta ya ɓaci sosai don ta san Zoe za ta iya yin fiye da haka wallahi ransu zai muguwar ɓaci muddin maganar nan ya kai kunnen abbi ɗinku that's what I am thinking too ringin ɗin wayarsa ne ya katse musu maganar da suke yana dubawa ya ga numban LTG ne da sauri ya fikin yana sa wayar a kun handsfree hello blood ya kake ya aiki ya maganar cikin kawar da damuwa da ke tare da shi ya maganar cikin son kawar da damuwa da ke tare da shi cikin isa ya ce ka kira abbi da kanka ka samar ka sanar masa da Salim ya sake ta in kuma ba haka ba laifin ya dawo kanka tunda su ba sa da hankali yana gama faɗar abin da zai faɗa kid ya kashe kira kallon juna suka yi shi da amijin abin da LTG din ya faɗa ta ya aka yi san abin da ya faru ko wani ne ya kira shi ya faɗa masa murmushi kawai CG su dai sai hmm. ami LTG ne fa duk wani abin da ke faruwa a gidan nan akan idanuwansa yana sane da komai dole Abbi ya san da wannan magana haka suka yi jugum suna tattaunawa akan magana tana wasa da ƙanninta a falo ga Maryama na zaune tana kallon TV amma san ma bata jin komai saboda yadda muryoyin Aslam da Islam da kuma Asmit ya cika mata kunne kamar wata karamar yarinya haka take biye musu su yi ta yin wasa kamar wasu yara kanana anti anti mu yi doki doki Aslam ta faɗa cikin maganar ta na yara kai ba ku isa ba ba za ku karya ne ba sai dai kan mu yi catch the thief in kun yarda in kuma ba ku yadda ba sai dai a fasa wasan haɗa baki suka yi suna cewa eh mun yadda, da ƙarfi Alhaji Yusuf da suka shigo yanzu da sagar ne ya yi dariya kafin ya ce ah ke ma dota a gaske ke da ƙoƙarin kike ƙoƙarin biye wa twins sai sun saka ki kin gaji tukunna ai bata dago kanta ba tana ta yaga musu fefa da za su yi wasar ta yi dariya kawai dadi ai to shi yasa ma na kiyar dama mu yi doki doki Ka ga wannan a zaune za mu yi shi dariya maryama da alhaji yusuf suka yi har a lokacin bata san ma tare da shi ya zo ba sai jin muryarsa da ta yi nema yana faɗin mama barka da wannan lokaci da sauri ta ɗago kai don ma ba ta yi tsammaninsa yanzu ba saboda ta ce masa makwana za ta yi sannu da zuwa samu samu ka zauna zama yayi suka gaisa shi da ita cikin girmamawa suka dan soma taɓa hira su uku ita dai ko motsi kaɗan ta kasa don ma ba haka ta so ba tunda ta ganshi ta san tafiya da ita ya zo yi hakan yasa ta ji wasar ma ya fita a ranta Maryama da ke kallonta ne ta yi dariya kawai a ranta kafin ta ce Asmita maza ta shi ki shirya ki bi mijinki sai kuma wani lokacin kuma ko kamar za ta yi kuka ta miƙe ta shiga bedroom dan da ya kasance nata ta shirya cikin doguwar hijabi ta zauna a bakin gado. Shigowa Maryama ta yi ta ganta a zaune ba ta da ma niyyar fitowa. Ke kuma ya da haka yaron nan yana jiran ki a waje shine kika zauna A lallai sannunki mama ba fa haka muka yi da shi ba ce masa fa nayi zan kwana kuma ma ya yarda shine yanzu zai wani zo ya ɗauke ni lallai asmita ke yarinya ce har yanzu ke ba abun alfahari bane ba ma a ce mijinki na bin ki baya iya zama sai tare da ke ko kin fi son ma in kika tafi anguwa ya manta da ke ya ci gaba da harkokin gabansa tashi tashi ba na son haka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba duk lokacin da namiji yake bibiyar ka wannan abu ne mai kyau kin ji ko kar ki yadda ki sabar ma kanki da haka kar kuma kuskura ki koya ma mijinki kin kulawa da al'amuranki a duk lokacin da kika tafi wani wuri musamman ma in kina da daman kasancewa da mijinki ki dinga kasancewa da shi kin ji ko ba na son haka kar ki sa ranki haka kin ji miƙewa ta tana ta buga kafa cikin shagwaba da dariya kawai Maryaman ta yi kafin ta buɗe wani loka ta ɗauko wani 'yar gora kamar goran ice cream ta buɗe ta saka cokali a ciki ta ce ta sha kamar cokali biyu ganin yadda abun yake kamar wani zuma ne yasa ta sha shi cokali biyu amma kun san kwaɗayi irin na Asmita da Sabriya tana jin akwai ɗan daɗi ta faki idanuwan Maryama ta ƙara wani cokali biyun kawai ya zama ta sha cokali hudu kenan hmm, yarinya ya ki gaya ma yar abin nan naku ai ni ma na sa abin ɗin ai ha saka mata goran aleda ta yi ta bata akan ta tafi da shi da ke bayi da wani girma kawai da ta zumbula shi a cikin handbag ɗinta ta fito suka tafi suna yi musu bai bai ko a motar ma sai da ta yi ta masa masifa wai akan me zai zo ɗaukan ta yanzu bayan sun yi da shi sai gobe shi ne ma zai zo ya nuna zai tafi da ita saboda ina buƙatar abin daɗi ba zan iya jure kwana a haka ba yau kwana biyu kenan ba a ban ba haƙurina kuma ya ƙare shi yasa na biyo abuna amsar da ya bata ne yasa ta yi jim da bakinta bata sake cewa komai ba har ma suka isa gida Green Bay Wisconsin LR wannan fa sunan wani wuri ne a America ni dai ba sani ba daga sai dai su an tami na tana kitchen tana dafa musu taliya da kwai tana gama taliya da kwai tana gama ta juya a plate mai girma ta saka cokali guda biyu a ciki ta fita a falon da ta bar sa a nan ta same shi nan ta ajiye musu a ƙasan kafet ɗin. Ta juju, ka sauko mu ci abinci ka ji? Baby sister, ki fara ci. I'm doing something. Bari in gama. Ya faɗa ba tare da ya ko kallo inda take ba. Shi ni ma ba zan ci ba. I will wait for you until you have done. Ko da ya ji haka bai ce komai ba, kawai da ya sauko ya zauna ya fara ci. Murmushi tai tana kallon kallonsa tana jin wani irin wutar soyayyar da sa da ke ƙara ruruwa a zuciyarta. kansa a sunkuye yana cin abinci ya ce in za ki ci ki daina kallo na ce miki ba na son kallo ko tom haka suka ci abincin babu mai yin magana har suka gama ya ajiye cokali din ya ɗauki ruwa ya sha sauran romon indomin din da ya rage a filet ɗinta ne ta ɗauki filet ɗin ta kai bakinta tana sha kamar ma mai shan ruwa har ma wani zut zut take yi yadda ma zai ji kallon ta yayi ya ga abin da take ya mutsa fuska mai wannan kuma Ina shan romon ne akwai daɗi fa kuma ma yana, yana magance mura. Kai ma ka gwada ka ji, za ka kalli ba za ka yi mura ba gwada. Ta faɗa tana miƙa masa filet ɗin galla mata raraye dalla can waye zai gwada. ki abinki ƙazama kawai. Allah daga yau kar ki sake haɗa mana abinci An kuma this shall be the first and the last. Da zaki yi wannan abun a gabana na faɗa miki. yana magana yana aikin yatsa tsane fuska dariya ta yi dama ta san za haka kuma ta yi nema don ta tsokano shi shi yasa ta yi mishi haka kawai don ta tsokano shi ta taɓo shi abin dalilin ta kenan na aikata wannan haka to kamar yadda kuka sani dai wannan littafin ya samu rubutu daga Mrs. Isham yar mutan a Gombe wato ‘yar lelen jarumai writers association da ke dandali na marubuta wanda suke a online wannan eh, Mrs. Isham ita ce ta rubuta muku littafin ashe za mu ga juna kuma sannan ita ce ta rubuta muku ɗayan labarin da kuke zuwa kuke cewa wai Sadiq ne ya karanta ni a ina na ce muku na karanta ni fa kawai ce muku fa ne fa kun ta abun nan fa ita da patient ɗinta fa kawai sai ku ce wai Sadiq ne ya karanta kuna zuwa kuna mini sharri ni ban taba karanta ni da fashion ɗina ba yawwa in kun ne ba ku karanta ko ku nemi wanda wasu suka karanta ko kuma kuna son a karanta muku je ku san abin da ya kamata kai ku neme ni ku zo ku zauna da ni sai mu ji ya za a karanta ko ba haka ake yi ba amma kawai ban yi ba kuma ku ce ni na ce na yi a ina ta koma cikin labarin mu kai tsaye kuma gashi ya yi magana duk abin da ya bata dariya abun to shine yake tambayanta me abun dariya anan me kuma abun abun dariya to ai baka taɓa yi ba bane shi yasa zaka faɗi haka ɗaukan plate ɗin ta yi ta kai kicin kafin nan ta dawo ta zauna a inda ta tashi game take a wayar ta sai kuma ma ta ajiye wayar ta kalle shi yana aiki a system yadda ya da hankali ko kaɗan baya son a dame shi amma hakan bai hana ta yi masa magana ba ta juju yaushe za mu koma gida aikin sai yake bai ce mata komai ba kamar ma bai ji ta ba hakan ya sa ta miƙe ta shiga bedroom ɗinta Kiran mam Rumanatu ne ya shigo wayarta dama abin da take jira kenan tun jiya sai gashi kuma ta kira ta a yanzu. Mom, ina kwana? Kuna lafiya? Lafiya lau Asara, ya kuke kema? Lafiya lau, dama tun jiya nake son ma mu tattauna akan wata magana mai muhimmanci. Da farko dai kafin mu fara magana shine mijinki mijinki na gida ne? Don kin san in dai yana nan to fa babu wata magana da zai yiwu. shiru ta ɗan yi kaɗan kafin ta ce ban minti biyu tana faɗar hakan ta kashe kiran kafin nan ta fito har yanzu yana zaune a falon wuce shi ta yi da niyyar fita a falon tana tafiya da ɗan sauri kar ya kira ta a ina, za ki je a haka eh cek ta tsaya kafin ta ce zan je wajen kuku ne in karɓo some spices da wannan shigar za ki fita har can downstairs right kallon shigan jikin nata ta yi wandon palazzo ne mai girma sai kuma Harvest da ta saka duka cikinta da cibiyarta a waje kanta kuma babu hula to bari in ɗauko hijabi sai in je har time ɗin yana aikinsa bai kalli wajen da take tsaye ba kai tsaye ya furta ba za ki fita ba ki koma yanzu zan fita daga nan zan yi masa magana wani daɗi ta ji jin wai yanzu zai fita za ta samu ta yi wayar ta hankalin ta kwance komawa ta cikin bitrun ɗin nata da kallo ya bi bayanta yana kallon yadda hips inta yana motsawa kawar da kai kawai ya kana ya shiga nashi ɗakin ya yi wanka ya fita domin abin nan in ya ci gaba da kallo komai zai iya faruwa da rayuwarsa shi gaskiya ba zai iya kallon wannan abubuwan yana bari ba bayan ta koma tana kwance ta ji karar motoci hakan yasa da sauri ta je bakin window ta leka aiko shine ya fita cikin jin daɗi ta kira number mamu Rumanatu yawa mamu yanzu ya fita okay to ina jin ki me yake faruwa murmushi tai kafin ta soma cewa mom an samu ci gaba sosai dan yanzu har abinci na yana ci kuma ko yanzu ma tare muka ci abinci da shi an yana kula ne ta cikin waya ta ji sautin dariyar mummurmanu tana tana yin farin ciki wow wannan labari ya min daɗi gaya min garin yaya hakan ya kasance cikin sauri haka duk yadda suka yi da shi a daren jiya sai da ta kwashe komai ta faɗa mata ajiyan zuciya ta sauke jin abubuwan da LTG din ya faɗa nan ta ta dan fara gane abin da ya haɗa su domin a cikin bayanin da ta mata akan maganar da suka yi ta ambato mata bidiyo da kuma ba ita bace a cikin hakan yasa ta gane sharri aka haɗa mata gaskiya an yi babban nasara wato yanzu tsakaninki da shi kamar yaya da kanwa ne kenan ko to aikuwa shi da kansa sai ya janye wannan magana da ya faɗa tunda har muka samu wannan damar aikuwa ba za mu taba wasa da shi ba shi da kanshi sai ya ce babu magana saki a tsakaninku ki kasa kunninki ki ji me zan ce miki kuma ki tabbatar da kin yi aiki da shi hakan zai samu saki samun nasara sosai kina da ji na ko kuma kuna ji na ku? to ku kasa kunnen ku ku ji abin da zan faɗa muku ne ma so sai ta faɗa mata abubuwa da za ta yi sun kusan shafe awa biyu suna waya domin ni dai ba za faɗa muku ba wannan ya zama sirri wasu abun in ta faɗa har kunya yake bata wasu kuma ta ɗan yi dariya wasu dai ta ɗan yi abun nan dai yawa wannan ba a faɗa a cikin labari na ji komai kuma insha Allah zan yi ƙoƙarin in yi yadda kika ce ɗin abin da ya sa na yi muku haka ba dau kawai ba saboda na kalli kurasa ku ji gulma ne shi ya sa ne kuma na wuce yawa that's very good sannan shi da kanshi ya baki damar da zaki tabbatar masa da gaskiyarki na haka ki tabbatar da kin yi kokarin yin hakan na yadda da ke zaki iya domin dai kina da karfin gwiwa da kuwa jajircewa akan abin da kika saka a gaba asara ke din ta musamman ce insha Allah komai zai zo daidai wish you all the best my darling girl tana gama magana ta yi murmushi ta ce thanks mom i love you love you more haka suka gama wayar suka kashe wayar ko da suka gama wayar tunanin ta yadda za ta sace wayar LTG ta tura wannan bidiyo din da ke cikin wayarsa sai take yi ta san abu ne mai mawuyaci yadda za a yi har ta ɗauke wayar kuma ta sace har ma ta tura bidiyo a ƙasar mu Najeriya ko bayan na dawo daga America ai kun kalle ni na canja ko to America na je Zuwa dare labarin rabuwar Salim da Zoya ya gama karaɗe duk gida kowa ya san me ke faruwa an yi sakin aure. Kuma har zuwa wannan lokacin Salim bai dawo da ACP Jawan babu inda dai bai duba shi ba sai dai kan bai gan shi ba. Hakan ya sa bai yi zaɓi da ya wuce ya dawo gida ran shi babu daɗi ba. Ita kaɗai ne ta sauran mishi kawai ya dawo. duk sun hallara a falo kowa zuciyarsa sai ta farfasa yake babu daɗi fuskar abbi kuwa kana gani kasar ransa a matakar ɓace yake ga tun ɗazun ake kiran namban salim ɗin ya ƙi fikin daga ƙarshe ma kawai ya kashe wayar hakan ne ya sake fusata abbi bai ce wa kowa komai ba haka ja ta kana ganin fuskar ta za ga ɓacin rai don wannan abun da ya faru babban cin mutunci ne a gunsu ga zoye da ke zaune a gefen hajiya lubabatu tana kuka kukan da har yanzu ya gagara tsayawa hajiya lubabatu sai rarrashin ta take su umaisha duk jikinsu ya mutu duk sun cunkusu a a jikin kujera sun rasa ma me yake musu daɗi a rayuwa ga ya za ya hafi suna zaune su ma ya ahaman ne kawai dai bai samu zuwa ba rai a abaci ya ba ya kalli sahi kai kira min numbar salim ya abas ai nasa duk a kashe ba na san rainin wayo in kowa zai ce baya bayi da private number sa kai baka isa ka ce baka da shi ba don haka kar ka bari ma in kuma tambayar ka shi tsabar yadda shi ma ransa yake a bace da Salim din yasa ya mamanta da cewa yana da personal number shi don mutane kalilan ne suke da shi kiran layin yayi yayi ta ringin har ma ya gaji ba ɗauka ba sake kira a karo na hudu sai sannan ya ɗaga Salim Salim Hello Salim I'm very disappointed in you ta za a yi ka aikata haka kuma ka bar gida idan wannan dalilin ne yasa ka kira ni to ka kashe wayar ba na da wani lokaci cewar Salim Rai a bace ce OK, hakan yayi kyau to duk inda kake ka dawo gida yanzu Sahil please ka kashe wayarka da ke wayar yana hansbiri kowa da ke falon yana jin abin da yake faɗa muryarsa kaɗai ya isa ya shaida musu ransa yana ɓaci tun ba yadda za a yi ka ji muryar shi aka ka gane baka gane cewa yana cikin ɓacin rai ba karɓan wayan ya hafiz ya yi hannunsa cikin ba da umarni ya furta wallahi salim ranka zai mummunar ɓaci in baka dawo gida cikin minti biyar ba ka ji na rantse maka har ana cewa ka dawo kana gaya wa mutane magana bai ce komai ba sai kashe wayar da ya yi suka ci gaba da zaman jira ko zai zo din tunda dai sun san dai bai isa ma ya kauce wa maganar ya Hafiz ba dan yana da zafi sosai baya tolerate nonsense duk ya fi ya Abbas da ya Ahmad zafi Hajjati da ke zaune kafa ɗaya akan ɗaya ta dubi Hafiz din ta ce kai dalla dakata yi wa mutane shiru kowa gaba ɗaya kun ɗauki laifi kun ɗaura wa Salim bayan kun ji abin da ya faru ita wannan ita ce shaidaniyar da ta haddasa komai ita ce nan ta ƙure masa haƙurinsa har ma ya kai da ya furta mata kalmar sake wannan yarinya babu inda ta baro uwar ta mai mugun hali duk ƴan uwanki sun karɓi zaɓi da aka yi musu sun yi mana biyayya ba tare da nuna ma sun yi nuna ja da maganar mu ba suka yi haƙuri duk da ba sa so amma ke ke ɗin nan zo ya wannan banzar ɗabiyar taki ba za ta taɓa kai ki ko ina ba na san Salim da haƙuri tun farko ya nuna baya son ki amma me haka na wanke kafafuwa na je na same shi na ta bashi baki ya haƙura amma ke da ke ba isa da ke ba sai da ma kika watsawa mutane kasa ido to kuwa za ki ci ubanki shi ɗin ma bari ya zo daga ke har shi ɗin za ku faɗa mana idan uwarku ne ma suka saka ku aikata irin wannan mummunar hukunci to za mu je mu dai mu ta ce mata haba haba hajjati wannan wata iriyar magana ce akan wani dalili ni ai ko hurera za mu saka yaranmu. Akan wani dalili ni ko Huraira za mu saka yaranmu su rabu. Ko lokacin da Zoe ta jewa da hurera maganar tana son Salim ya sake ta har duka sai da mata mata sannan kuma ki ce wai mu nan mu muka saka su yanzu dai to bari shi mara mutuncin ya dawo dole zai mayar da ita kuma koma mugun saba masa. Hmm. duk wannan ba abun tayar da hankali bane kawai dai a jira ya dawo a mayar da aure kawai cewar uncle Hamid da ke zaune kusa da Abbi suna tsaka da wannan batu kuwa ya shigo falo yayi sallama can cikin makoshi fuska ba yabo ba fallasa ya samu waje ya zauna a kusa da sa da da Sahil mikewa Sahil din yayi zai bar masa wajen dan ma ba karamin fushi yake da shi ba Salim ya riko shi ya dawo ya zauna yana kallon fuskar dan uwan nashi To kamun nan ma ku kalli fuska da ku dinka zuwa shago da kusa da tashar lau wadda korafi da yawa sa kuka ce ba a budewa dalilin da yasa yasa ba a budewa kuma ni ba na nan kuma ba yara ƙanana ne suka rike shagon to kun ga bukatun wasu baya biya to da bukatun wasu ba zai biya ba bukatun wasu ne zai biya shi yasa na ce a rufe shagon amma yanzu cikin ikon Allah ina mai ƙara sanar da ku cikin farin ciki da aminci mutanen Taraba mutanen cikin garin Jalingo mun dawo shagon Sadiq namiji wanda ke tashar lau daura da shatalai-talai zan kira shi ko in ce Yuton kusa da tashar lau inda zaka shiga inda muke yanzu dai kamar yadda kowa ya sani mun koma shago an dawo an fara buɗewa ina mai sanar da ku kasancewar kuna zuwa yau da gobe ne zai sa a ci gaba da buɗewa koyaushe za a dawo muku da shagon komai da komai da kuke bukata ko in ce kuke samu a da yanzu za ku samu ninkin shi ma kawai dai abin da za ku yi shine ku ci gaba da zuwa kamar yadda kuka saba jiya da shekaran jiya ku ɗaura yau da gobe ma ku ci gaba da zuwa mun gode sosai da kasancewar ku tare da mu a kullum da koyaushe kuna ba mu ƙarfin gwiwa sosai sosai a wurin tafiyar da al'amuran mu godiya muke mara adadi ina godiya sosai sosai sai mu haɗu da ku a wurin mu haɗu da ku ko sannan kuma littafin ma fa ya tsaya anan, na manta ban sanar da ku cewa littafi na 67 ko da takwas ne ma ko da nawa ne ma ya tsaya anan ba sai mu haɗu da ku littafi na gaba jiya domin jin yadda za a tattauna a wannan eh, zama da za a yi tsakanin eh, waɗannan eh, ma'aurata mu jiya sulhun za ta yi duk da dai sulhu alkhairi ne yawa.